والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma Allah madaukakin sarki da ikonsa da kaddarawarsa ya kaddara za mu ci gaba da karatun wannan littafi namu na muhtasar na jami'ul wal hikam wanda imamun nawawi ya wallafa littafinsa na arba'una nawawi sannan kuma ibn rajab alhambali ya mishi sharhi na littafinsa mai suna jami'ul ulum wal hikam sannan kuma aka yi ikhtisarin wannan littafin na jami'ul ulum wal hikam a wannan masallaci namu na masallacin karama a nan garin daura yau za mu tashi a shafi na 123 hadisin 21 daga cikin hadisan da imam nawawi ya kawo a littafinsa na al'arba'una nawawi malam ya ce alhadisi sani wal ishirun hadisi na ashirin da biyu kai an jabir bin abdullah radiyallahu anhuma an karɓo daga jabir ɗan abdullahi allah shi yarda da su ya ce anna rajulan sa'ala rasulallah sallallahu alaihi wasallam faqala wani mutum ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam sai ce da manzan Allah sallahu alaihi wasallam a ra'aita shin mi ka gani iza sallaitul maktubat in na yi sallah wa'yanda aka farranta guda biyar dinnan magarba da isha'i da asuba da azahar da la'asar idan na sallace su wa sumtu ramadan ne azumin watan ramadan domin shi ma an farranta shi wa halaltul halala na halatta halal wa haramtul harama na haramta haram lam azid a zalika shay'an ban ƙara wani abu akan ko wannan ba a adkhulul janna zan shiga aljanna qala na'am manzala sallallahu alaihi wasallam yace eh rawafu muslim imamu muslim ya rawaito wannan hadisin wannan bawan Allah balaraban ƙauye ya zo ya tambayi manzo sallahu alaihi wasallam cewa idan ya sallar farilla guda biyar ya yi azumi wannan yake nuna kenan idan ya zo da dukkan abubuwan da suke wajibai farillai a musulunci ya aikata su sannan kuma ya halatta halal ya haramta haram zai shiga aljanna manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce eh za ka shiga to malam sai ce ma'ana ta halilil halal wa harimil haram me yake nufi in na halatta halal in na halatta halal in na haramta haram ya ce fassara ta tahlilal halal wasu malamai sun fassara abinda ake nufi in na halatta halal bi itiqadi hillihi in na kudirce a zuciya cewa duk abin da yake Allah ya halatta halal ne Wata harimal haram abin da ake nufi da haramta haram bi itiqadi hurmatihi in na kudirce cewa wannan abin haramun ne bihi tare da ƙaurace mishi shi ake nufi wa yuhtamalu zai iya ɗauka an yura da bi halilil halal abinda ake nufi da yace in na halatta halal itiyanuhu wato in na zo da shi na aikata duk wani abu da yake halal ne a aikata wa yakunu halalu ha huna sai zama halal a nan ibaratun amma laisa bi haram duk abin da ba haramun ba fa hulu fihi to duk abin da ba haramun ba kuwa zai shiga ciki alwajib wal mustahab wal mubah duk abin da yake ba haram ba domin abin da yake halal imma dai a ce wannan halal ne ka aikata kuma wajibi ne aikata shi imma kuma wannan halal ne ka aikata mustahab ne aikata shi wannan halal ne ka aikata mubah ne aikata shi to wannan shine halatta halal kuma mun san dai wajibi me ake nufi duk abin da aka ce wajibi shine wanda idan mutum ya aikata zai samu lada idan bai aikata ba zai samu zunufi. shi ko mustahabbi shine sunna shine taqawwu shine nafila duk ne mustahabbi Shi ne abinda idan ka aikata za a baka lada amma idan baka aikata ba ba za a baka zinifi ba mubah kuma shi ne bahaushe yake cayin ka banza barin ka banza in kai babu lada in ka shi babu lada babu zinifi. to waɗannan abubuwa guda uku su ne daman halal ɗin abinda mutum yake aikatawa domin abin da za ka aikata ko dai ya dama yana cikin wajibai ko yana cikin mustahabbai ko yana cikin ba. wai kunul ma'ana sai zamanto ma'ana abin da ake nufi annahu yaf'alu ma laysa bi muharramin alayhi zai aikata duk abin da ba haram ne a kansa ba wala ya ta'adda ma ubiha lahu ila ghairihi bai ketare akan abin da aka halatta mishi zuwa abin da aka waninsa abin da aka haramta wa muharramat kuma zai bar dukkan wani haramun to kaga wannan yake nuna kenan wannan abin da ya faɗa zai aikata dukkan maktubat abin da aka farranta zai kuma bar duk abin da aka haramta to wanda ya wannan kuwa sababi ne wannan shine abubuwan daman da suke kai mutum aljanna shi yasa da ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam adkhulul janna zan shiga aljanna da wannan ayyukan manzo Allah ya ce mishi na'am malam yace wa fa hadisi ya dullu wannan hadisi yana nuni zuwa anna man kama bil wajibat duk wanda ya tashi ya bayar da abin da yake wajibi wantaha anil muharramat ya bar duk abin da yake haramun dakhala janna, zai shiga aljanna hadisin abin da ya mana samari din abin da hadisin ya kunsa kenan duk wanda ya aikata duk abin da yake na halal na wajibi ya ƙaurace duk abin da yake na haram to zai shiga aljanna malam ce wa qad a hadisu anin nabi sallallahu alaihi wa sallam bi hadha ma'ana hadisai sun zo da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da wannan ma'anar aw ma huwa qaribun minhu ko kusa da wannan ma'anar ba na abi ayyub an karbo daga abu ayyub al ansari yace anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya ce wa manzo sallallahu alaihi wa sallam akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna yace ka ba mu labani labarin wani aiki da zai shigar da ni aljanna ka bani labari aiki da in na aikata zai shigar da ni aljanna qala sai manzo Allah yace ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bautata ma Allah kada ka hada Allah da wani kada ka yi shirka wa tuqimus salata ka tsayar da sallah wa tu'ti zakata ka bayar da zakka wa tasilur rahima kasa da zumunci kaga wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a nan gun cewa ga baki ɗaya abin da yake wajibai to malam me yasa yake kakkawo mana wannan hadisan shine domin mu haɗa su mu aiki da su domin in za ka yi aiki da hadisi sai ka haɗa su ga baki ɗaya kaga anan aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam sai faɗi abubuwan da za su shiga aljanna kawai wajibat wajibai to wani ba zai dogara da wannan hadisin ba ya ce ai in ka aikata wannan tunda manzo Allah bai ce ba in ka kaura cewa haramun zaka shiga aljanna to dole sai ka hada hadisan tunda a wasu hadisan an zo an ce in ka kaura cewa haramun sannan zaka shiga aljanna to kaga dole ka kara wannan akai wa ana abi huraira an karbo daga abu huraira anna a arabiyan qala ya rasulullah wani balaraban ƙauye ya zo ya ce ya manzo sallahu alaihi wasallam dullani ala amalin iza amiltuhu da khaltul janna ya ce ya manzo sallahu alaihi wasallam ka nuna min wani aiki wanda idan na aikata sai zan shiga aljanna ƙala ta'budullaha la tushriku bihi shay'a ka bautata ma Allah kada ka hada Allah da wani wa tuqimu salatal maktuba ka tsayar da sallar sallolin da aka wajabta wa addi zakatal mafruda ka bayar da zakkar da aka farranta wata suma ramadan ka yi azumin ramadan ƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallazi ba asaka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya la azidu ala hadha shay'an abada ba zan taba ƙara wani abu akan wannan ba wala an minhu ba zan kuma rage ba falamma walla yayin da ya juya ƙalan nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli janna duk wanda yake faranta mishi rai ya ga dan aljanna to fal yanzuru ila hadha to ya kalli wancan to kaga anan abinda shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mishi gabaki ɗaya abinda yake na farillai ne wa muradul a'rabi abinda balaraban nan ba ƙauyen nan yake nufi annahu la yazidu ala salatil maktuba in yi salloli biyar dinan ba zai ƙara da wata nafila ba wa zakatil mafruda in ya fitar da zakka ba ruwan shi da wata sadaka wa siyami ramadan in yi wurin ramadan ba ruwan shi da nafilfiliyoyi wa hajjil baiti shay'an min at-tatawwi kuma in yi hajjil baiti bai da wani min at-tatawwi bai da wani nafilfiliyoyi da zai duk wannan ليس مراده annahu la يعمل بشيء من شرائع الاسلام islam غير ذلك wannan baya nufin cewa ba zai kin aiki da wasu shari'o'in ba sada zumunci gaskiya amana wannan bai nuna ba zai yi ba duk zai yi su amma dai akan abin da yake farilla bai ƙara nafila to abu na gaba malam yace alharzuru min irtikabil muharramat wani hadisan duk da muke karanta su in kai kaza in ka za ka shiga aljanna in kai kaza to dole mutum fa ya tsoraci aikata abin da yake na haramun fa hazihi al'amalu asbabun muqtadiyatun lidukhulil janna yace waɗannan ayyuka duk da aka faɗa wanda ya sai da sallah wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna wanda ya kaza duk sababai ne da suke hukunta lidulukhil janna lidukhulil janna wajen shiga aljanna wato wasu sababi ne wa qad yakunu irtikabul muharramat mani'a kuma wataƙila zai iya yiwa aikata haramun abubuwan da suke na haramun su zama mana sun hana tabbatuwar wannan sababin tunda duk sababi in ya tabbatu to yana bayar da abin da zai sababa amma in matukar ba a samu ba makarinsa wanda zai hana shi aiki wataƙila ka iya zuwa da sababi amma a samu ka zo da makarinsa a ce duk wanda ya shiga masallacin nan zan ba shi dubu ɗari amma ga mai mata hudu kaga wannan shine manan. sai ka zo ka shiga matarka ɗaya biyu uku kaga ka sababin samun dubu ɗari ya tabbata ko to me amma an samu me mani abin da zai hana to sababi ya iya tabbata ka yi sallah ka yi azumi ka yi komai amma kuma muharramat da kake aikata su hana aiki sababin aiki shine malam ya ce wa yadullu ala haza hadisu amrubinu bin al-murrat juhani yace abin da yake nuna wannan hadisin amru bin murra aljuhani ƙala yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shahidtu Allah ilaha illallah na shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah wa annaka rasulullah kuma na shaida kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa sallaitul hamsa. na yi sallah biyar ɗina kullum yin ta nake wa addaitu zakata mali na bayar da zakar dukiyata ba abina ko sisi wa sumtu shahar ramadan na yi azumin watan ramadan faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man mata ala haza duk wanda ya mutu yana aikata wannan kana ma'an na wa na wa shuhada to zai kasance tare da annabawa da siddiƙai da shahidai yawmal qiyamati hakaza nasaba usbi'aihi sai ya jeranta yan yatsunsa guda biyu manuniya da kuma husta. za su shiga aljanna haka sai manzon Allah ce malam ya uqqa walidayhi sai ce matuƙar bai saba ma iyayensa ba to kaga anan dalilin kawo wannan hadisin don mu haɗa shi da wancan hadisan amma manzo Allah anan yayi togaciya sabawa iyaye menene haramun ne amma saboda ya aikata wajibai ga baki daya amma matsalarsa shi saba ma iyaye sai manzo Allah ya ce matukar bai saba ma iyayensa ba wanda yake nuna kenan matukar bai zo da abin da yake haramun ba tunda in an ba da misali akan saba ma iyaye to zaka kawo duk wani misali akan na saban Allah malam ya ce wa qad ba dukhulul jannati ala fi'il ba'da hadhihi al-a'mal kas Sala. kuma wani lokaci ma hadisan za su zo ba waɗannan ma abubuwan da yawa aka ambata ba ɗaya aka ambata sallah kawai a ce mutum zai shiga aljanna to ka zata da kayi sallah ka bar azumi ka bar hajji ka bar kaza za ka shiga aljanna ka ga ma ma'qul ba wannan ba haka ake nufi ba fa fil hadisi sahih kamar yadda hadisi ya zo ingantacce man sallal bardaini duk wanda ya salla sallaci sanyaya guda biyu dakhala aljanna zai shiga aljanna to kaga wannan sai ka ce shikenan yanzu ai manzo Allah ya ce man sallal bardaini da haka zan yi sallar asuba zan yi sallar isha'i ba zan iya kwata kwata ba zan yarda in yi fashi ba shi shikenan ko ban yi azhar ba ban yi magariba ba ban yi la'asar ba kawai zan shiga aljanna kaga wannan ba zai yiwu ba amma anan kaga an ambaci salloli biyu bardai ne dakhala aljanna saboda menene ai duk wanda ya sallar asuba akan lokacinta yake yana isha'i akan lokacinta to kuma sauran sallolin ba za su ba shi wahala ba in ka ɗauki wanda suka ce albardai ne asuba da isha in ka ɗauki wanda suka ce asuba da la'asar to duk wanda ya kiyaye waɗannan sallolin guda biyu kau ai sauran sallolin ba za su ba shi wahala ba wannan shi yasa wajen haɗa zancen yi aiki hada hadisan yi aiki Wahaza duk wannan kulluhu baki ɗaya, min zikiri sababi ana ambata sababi ne almuqtadi alladhi la ya'malu amaluhu illa bi istima'i shurut wanda yake hukuntawa wanda ba yanda mai aiki zai aikata su sai sun cika sharaɗansu duk wannan wantifa'i mawani'ihi kuma an kore abin da za su hana afkuwar abu duk waɗannan ababen da ake ambata sababai ne to kuma sababai ba za su yi aiki ba sai ka cika sharɗansu sai ka korar da abin da zai hana sababi ya aiki sai ka kore shi ya ce wa ƙasabata fil ahadisi sahiha ya tabbata a hadisai ingantattu annar ba ba'dil kaba'ir aikata wani shashi na manyan laifuffuka yamna udkhul aljanna yana hana shiga aljanna a wasu hadisan an zo an faɗi haka ka kaulihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah ya la yadkhulul jannata qati' duk wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba hadisin imamu bukhari da Imam Muslim kaga wannan sai aka faɗi ma a cikin ma muharramat ɗin sai aka faɗi wani shashi na muharram na haramun manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba zumuncinka na 'yan uwanka na babanka na babanka na kannanka na yayyanka na 'yan uwansu duk wanda shi kullun takidinsa yanke zumunci to manzo Allah ya ce ba zai shiga aljanna ba saboda babban laifi da yake yi daman zumunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene yace zumunci musulunci sai ne a ce zumunci ba wanda ya zo mu in zo ba wannan isani ne da ramuwa duk za ku samu lada a cikin yan uwana mutumin da yake zuwa gidana matansa su zo shi ya zo ni ma in ɗauki kafa in je wannan kaga ba a cewa wani zumunci ne na hakika, sai ma zumunci ne ana samun lada ya zo na zo amma menene asalin sada zumunci domin haka aka ce sada shi an gane amma wanda ya zo ma ya zo ma daman zumuncin ku yana tafiya amma sai aka ce ka sada zumunci bi ma'ana wanda yake yanke ma shi ba ruwan shi da shi bai zuwa ba ruwan shi da kai bai zuwa sai kai kake zuwa to kaga ai kana sada zumunci to wanda kai kawai kai ba ruwanka ba inda kake zuwa ka yanke ba ruwanka kai kawai in a cikin yan uwanka ma sai mai dan haske haske shine zaka neme shi duk inda yake wanda yanzu shine zumuncin yanzu kana so ka ga yan uwa to ka dan samu yan kuɗi to duk inda kake sai kai ta zo sai ma an yi ta ma kwatancen dangi da kakar wane da kakar wance da asaba mai kunu ita daidai take da wance ai ka san kaka ai ta ma bayani saboda mutane duk sun sa abin da kuɗi ma da gaji ana ce ai gidanka wallahi wahalar zuwa yake an ce a can yake can ta walala a ƙasar ta to wallahi ba ka da walala ne amma in kai kuɗi duk inda ka je sun ziyo to kaga wannan ba zumunci ba ne ba neman abin duniya ne Don mutum talaka ne kawai yana ɗan uwanka ba ka san gidan shi ba wanda ka ga kanan babansa kanwa uwarsa wansa kanansa duk bai san gidansu ba saboda basu da ko sisi mu da ma da muka yarda da shi kawai wanda zai amfanar da ni shi zan san gidan shi ma duk wanda ya je zan je in gan shi in bashi wani abu yana dan uwana to duk matsalar duk yadda yake ko kanan babana ne uwarsu ɗaya ubansu ɗaya tunda ni shi yake bukata a wajena to sai dai ya zo ma ni ba zan je ba ne babban matsala waya ma ba zan buga ba yawanci mu duk wanda kaga zai bugo ma waya sai zai samu wani abu duk wanda ka yanke tsammani ko ta kusa ko ta nesa ba zai amfanar da kai ba to sai dai shi ya yi waya kai bakkai sai ya yi so biyar so uku ma sannan ka ɗauka duk yanda yake ko babanka ne fa ko ƙanan babanka ne barantana ma a ce kaje to wannan shi ne shine la yadkhul jannata qati'un me yanke zumunci wa qawluhu sallallahu alaihi wa da fadarsa manzo sallallahu alaihi wa da yake cewa layi da yadkhulul janna man fi kalbihi misqalu zarratin min kibrin ka gane ya ce ba zai shiga aljanna ba wanda a zuciyar shi akwai daidai kwayar komayya ta girman kai menene girman kai manzo Allah ya faɗa ya fassara ge gamtun nas yiwa mutane kallon hadarin kaja kazi kaji wa raddul haq da mayar da gaskiya shine girman kai ka rinka ganin kowa bai isa ba dan Allah ya baka kuɗi ko dan ya baka mulki ko ya dan baka wata ɗaukaka ka rinka ganin kowa banza ne ya isa ma to ne gamtsin nas ka rinka yi wa mutane kallon hadarin kaji kowa ba ku rene duk wanda ya zo wajen ka rene in ka ga dai ka ɗauki mutum da mahimmanci to za ka samu wani abu ko kana sa ran samun wani abu ko ko ta halin ƙaƙa dai ka san ya fi ka ba zai nema a wajenka ba wanda yake sama da kai a kilas to shine za ka yi haba-haba da shi ka je. amma duk wanda ka ganshi ya zo sai ka fara kallon rigarsa ka kalli da wata mota ya zo ka gan shi a ƙasa to a rene yana magana ma to wannan shine girman kai gamtin nasu ka rinka jajin ɗin mutane da suturarsu da motarsu da kuɗinsu da matsayinsu kawai abin da kake kallo ba mutum ya sa wani abu mai babba ya yi wani nuna wata shadda wani yadi mai kyau ka gan shi fes zindimemiyar mota to kai ba ruwanka da shi in ya ce ma assalamu alaikum wanda kana gani in ka ce musu assalamu alaikum barka ya aka gaji da wahalar duniya haka za su ma amsa ma barka ya aka gaji da wahalar duniya saboda wahalalle ne kai to koya fama kaga duk irin wannan rena mutane ne ka rinka rena mutane kawai dan adam shi duk inda ka gan shi ka na shi sai ka rena abinda zai zo ya zame ma matsala dubu nawa suka aka yi wanda kake gani ba komai bane ba ka rena shi kuma wani ne ko nan gaba ya zama wani kuma ka je kana yan murya Allah bayan da bai yanzu sai ya sauko ka ya dora wani ya zama kuma shi ake yi da shi ba yadda za ka yi shi yasa ba a jajin ɗin mutane a harkar a duniya a imani da yadda mutum humanity ɗin nan ɗan adam taka na mutum to ka rinka kallon wannan ka yi mu'amala da mutum duk yadda yake dan ƙauye duk wanda yake mara ilimi duk inda yake mara kuɗi duk yadda yake mara galihu almuhim dai jinsin ku ɗaya daga annabi adam kuke duk ɗan adam sunan ku to in kana kallon humanity kawai ɗan adamtaka ya kamata ka girmama duk wani ɗan adam ya kamata ka girmama duk wanda ya girme ka ya kamata ka girmama duk wanda yake da furfura ya kamata duk manzan Allah ya faɗi waɗannan to ka zama to kana girmama waɗannan mutanen ko da ku yanda ka gansu ba yanda suke to ka baka da girman kai ko kuma mayar da gaskiya kawai kai duk ko musu ake in aka faɗi duk yadda dan ka a ce an kada ka za ka tsaya tsayin daka ka ce ba haka ba ne ba ka gane fa amma ka a ce a ai yau mun ganar da wani to sai ka ce ba ka yarda ba ta bugawa a tashi haka baran bara a kawo ma hujjar duniya ka ce wallahi ni a ƙarya ne kaza da kaza da kaza da kaza kai ta tawili kawai kai matsalaka kakka ce okay na gane ku ne da gaskiya to ai ka mayar da ka ka faɗi da haka bari ka tsaya akan bakanka duk yadda za a ja a ja a barka a haka ko da fa a ƙoƙon zuciya ka gane cewa eh abinda mutanen nan suke faɗa daidai ne to amma kuma shaidan ya zo ya ce kakka yarda ai ka faɗi to wannan shine girman kai a musulunci shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta faɗa girman kai girman kai ai sahabbai suka tambaye shi ya fassara saboda wani mutum wani yazo ya ce ina so in ga ta tas ta tas takalmi na mai kyau na yi shiga mai kyau manzo Allah ya ce inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai mai kyakkyawa ne yana son duk wani abu kyakkyawa girman kan da muke magana shine yiwa wa kallon hadarin kaji kallon mutane hadarin kallon mutane ba su isa ba reni rena mutane da mayar da gaskiya shine girman kan da nake faɗa duk yadda ka sa shadda ɗanya duk yadda ka sa duk abin da ka sa ma amma duk wanda ko da alawayya mutum ya zo kana girmama shi a matsayin za ka amshe shi hannu biyu biyu ku yi mu'amala da shi salin bai jin wani sakan class ne kai a gare shi bai jin ba ajin kuɗe ba in abinci ne za a ci za a ci tare komi za a yi za a yi tare tunda manzo sallahu alaihi wasallam hatta yan aikin gidanka haka ce abinda kuka ci ku ci su ci abinda kuka sa sutura su sira shi sa ma'aikatan su Abdullahi bin Umar da sahabbai in ka zo kayan su iri daya ‘ya'yan wanda suke ma aiki da ‘ya'yan shi in ka zo sai ka rasa ina ‘ya'yan masu aiki masu hidimar gida ina kuma 'ya'yan mai gidan saboda in ya tashi sitira iri ɗaya ke wa 'ya'yansa da 'ya'yan masu gadinsa da 'ya'yan masu wanke-wanke da 'ya'yan masu duk tare yake musu in an tashi tare ake cin abinci da haka in ka zo sai ka rasa wane ne yaron gida wane ne mai gida ɗan mai gida haka shi kansa in ka zo ka same shi shi da bawansa wanda yake ma hidima sutura su iri ɗaya yadi goma aka saya aka ba wannan aka ba wannan ka zo ka gan su takalmin su ɗaya agogon su ɗaya hular su ɗaya komin su ɗaya sun fito a da su ɗaya har wani yake cewa wai ku haka kuke shagwaba ma'aikatanku bayanku da ma'aikata masu ƙananan mutane haka kuke shagwaba ka sago rigar da ya sa to ina izza ka ce mu haka manzan mu sallahu alaihi wasallam ya ba mu umar to yanzu wanda ya wannan ina zai girman kai kuma aka ce in ka ba shi aiki ma ya fi ƙarfin shi ya ce ka kama mushi a yi da kai yaron gidanka kaga ya ɗauko na aiki ya fi ƙarfin ka sai ka alaji sai ka kwaɓe babbar riga ka yi komai sai ka je ka taimaka masa sai a yi tare da shi kamar zo sallahu alaihi wasallam ya yi a aikace kuma ya faɗa a magana in ka je da yaransa sa'anas duk haka suke baka gane wane ne malam yace kalimatu tauhid sababul lidukhul janna bi shurutiha haka kalmar tauhidi la ilaha illallah sababi ne ta shiga aljanna amma fa da sharadinta wa min huna yazharu ma'anar ahadisin ahadith allati ja'at fi tartib dukhul janna ala mujarrad tauhid to anan ne zaka gane duk hadisan da suka zo wanda suke cewa kawai da ka tabbaɗi la ilaha illallah zaka shiga aljanna to akan wannan mizanin za ka sanya shi ka zo da sauran wajibai baka zo da abin da zai warware ta ba amma an ka shekara kana cewa la ilaha illallah amma kuma kana shirka to kaga ai ba abin da za ta yi ma fa an abi zarr an karbo daga abu zarr an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min abdin qa'il qala la ilaha illallah ba wani bawa da zai ce la ilaha illallah thumma mata ala zalika sannan ya mutu akan haka illa da halal janna sai ya shiga aljanna illa da halal janna kaga wannan malamai suka ce illa da halal janna manzala sallallahu alaihi wasallam bai faɗi yaushe zai shiga ba aljanna domin in aka ce sai ya shiga aljanna to ai shiga aljanna in yanzu aka ɗebe mama kwana biyu a wuta ka je kai sannan ka fito ka shiga aljanna ai za a ce za ka shiga aljanna to shi wanda ya tabbatar da la ilaha illallahu bai zo da abin da zai warware ta ba ya zo da sharaɗanta ya zo da mawane bai zo da mawane abubuwan da suke hanawa ya cika ta to lazim zai shiga aljanna duk fa shi wanda suke ba shirka ba domin ai bai warware la ilaha illallah ba to amma shiga aljannan ba wanda yake da kwamfamin cewa farar ɗaya zai shiga ko sai ya bi ta wuta amma ba wanda zai sa to shi kuma ita kuma bi ta wuta ai babban musiba ce saboda dai kwanakin lahira kwana ɗayan lahira kwanan alfa sanatin ne shekara dubu ne ana in aka ce je kai kwana ɗaya ka fito to irin wannan fa kwanakin shekarun nan namu shekara dubu ɗaya to shekara dubu ɗaya ta wannan kwanakin namu ala har yanzu ba magana yanzu har yanzu dattijan nan da kuke gani wanda suka fi kowa dattijai a nan gun magana ta shekara tamanin ce duk gwagwarmayar da suka sha zai je ya gaya ma in yana baka labari daura tun duk ba kwalta amma duk abin shekara tamanin ɗin ba ake wannan nan da shekara tamanin lokacin tamanin in ka shigo daura wani abu ne daban ba haka ba nan da shekara arba'in ma duk wannan in ka fito wannan kofar baru ka tsallako duk nan babu komai daga nan kana kallo asibiti ma da aka zo aka gina asibiti babu komai nan gun babu komai nan to ji wannan tagayyurat kwamanto sa shekara ɗari shekara ɗari a baya ya najeriya take a daura take a kano take a menene kawai wani abu ne na ƙauyuka jakkuna ne ake hawa da me ba komai ko keke babu jakkuna ne da menene ake hawa common fa just 100 ya shekara ɗari fa kawai to ina wanda aka ce ka je kai kwana ɗaya a wuta aka baka shekara dubu kenan shekara dubu fa tun fa lokacin can lokacin tabi'ai fa ake magana an gane can lokacin tabi'ai ake magana Don in aka ware shekara dubu manzala sallahu alaihi wasallam shekara no shekara no kenan da barinsa duniya ɗari hudu da wani abu shekara dubu yanzu kana jin ƙanshin shekara dubu to nan kwana ɗaya fa ce nan aka je je kai kwana ɗaya shekara dubu ta duniyan nan za ka je kai in aka baka awa daya shine magana ake magana za ka je ka yi shekara 120 da ashirin saboda an ce ka je ka yi awa daya. to kaga ai ko minti daya ka ce je a yau da shi wuta a ce shi shekara biyu za ka yi to yaya a ce ku je da shi bai laifi da yawa bai yo minti daya. shine za ka dan je ka yi shekara biyu ka dawo to ai kaga bala'i ne to shine duk irin wannan da ake cewa zai shiga aljanna ko dai ya shiga in kuma Allah ya ga dama duk kaba'ir ɗinka shikenan sai ka shiga farar ɗaya shi yasa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai Abu Zar ya ce qultu sai na ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata zai shiga aljanna kala sai manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata tunda zina da sata ba ta warware la ilaha illallah kaba'ir ne qala ha salasan sadda abu zar ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallam sau uku domin da farko da ya ce wa in zana wa in saraka shi yana mamaki ko ya yi Zana, ko ya yi sata yanzu dan ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna manzo Allah ya ce wa in zana wa in saraka ce, ya rasulullah wa in zana wa in saraka in yayi zina yayi sata zai shiga aljanna manzala ya ce wa in zana wa in saraka ma'azi dai abin ya yi mai girma da yawa ya kara cewa ya rasulallah wa in zana wa in saraka in yayi zina yayi sata zai shiga aljanna thumma qala fi rabi'a bayan ya faɗa mishi na hudu manzala yana wa in zana wa in saraka a na hudun ya ce ala ragmi an fi abi zarrin ko abu zar yaƙi ko ya so zai shiga aljanna ko kaƙi ko kaso abu zar za shiga aljanna fa abu zar to abu zar sai fita wa huwa ƙuli. yana cewa wa in ragama abu zarfi wa in ragama abu zar yana kama yana tumbiɗe hancinsa ya ce ko kaƙi ko kaso sai ya shiga aljanna saboda me yasa ya fita yake ta maimaita so yake sai ya gamsar da zuciyar shi ta amshi abin da manzo Allah ya faɗa tunda zuciya ta girmama abin ne yanzu yayi zina yayi ta zina yayi ta sata kuma ya shiga aljanna yayi hasso uku na hudu manzo Allah ya ce ko kaki ko kaso ko an turmuza hancin abu zar so shine yazo ya ta maimaita kansa wa irragima anfu abu zar ko abu zar ya so ko bai so ba sai ya shiga aljanna to kaga shi ma wannan hadisin yana nuna mana kaga faɗan la ilaha illallah mutum zai shiga aljanna ko da yana aikata kaba'ir wayancan amma menene shiga aljanna yaushe shi yasa aqida ahlus sunna fi kowace aqida fita fiye da ta khawarij ta masu kafirta mutane da Kawarij da sauransu abinda suke cewa ai duk wanda yake aikata wannan zai shiga wuta kuma zai dawwama a wuta to amma in ka hada hadisan la yadkhulul jannata qati la yadkhulul jannata qati la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin la yadkhulul jannata annamam me abin nan ba zai shiga aljanna ba me namam wanda yake annamimanci la yadkhulul to duk irin waɗannan ka haɗa su da waɗannan duk sai ka fitar sai malamai suka fitar da su duka sai suka ba da amsa la yadkhulul janna da ake cewa na wancan kaba'ir da aka aikata ai farar daya ka shiga aljanna wa'annan kuma da ake cewa a'a za ka shiga aljanna ai ba dole ba ne ba sai farar ɗaya ko da tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan an yi hisabi yan aljanna sun tafi aljanna yan wuta sun tafi wuta ai Allah madaukakin sarki zai zo ya ce ina salihan bayi sai ce ga mu ya ce ku je ku shiga ku ceto wane da wane da wane a baka list a matsayin ka ki shiga aljanna ka shiga ka yi ceto a fito da su ce ina annabawa da mursalai ku zo ku yi ceto ina wane duk kowa sai ya haɗa ceto da mala'iku ce kowa kowa na ba shi dama ya ceci mutane duk wanda ake ceto fa wanda suke la ilaha illallahu tabbatacciya ne amma suna da wani ayyuka da ya sabbatar da su ya ba su matsala suka shiga aljanna suka shiga wuta kai su ne ake ta fitowa to daga ƙarshe sai ubangiji maɗaukakin sarki yanzu ya ce sai ceton aljabbaru shi ubangiji da kansa zai sai cewa mala'iku shiga aljanna duk wanda yake da aikin alkhairi daidai ƙwayar zarra ƙwayar zarra to su fito da shi manzala sallallahu alaihi wasallam yace sai a shiga aljanna a rinka lalibe sai a rinka fito da wasu cikin toka a rinka fito da wasu sun saru fahama yace sun zama gawayi saboda cikin wuta sun shiga wutar sun narke a wutar wutar ta zama jikinsu ɓargonsu da komai ta zama wuta sun zama gawayi su kansu wutar je ci suke to sai manzala Allah ya ce a fito da su sai mala'iku su rinka fito da su sun zama gawayi sai dai a rinka kai su tafkin alkausara ana wankewa ana fanalbiti su dawo yadda suke ana promoting ɗinsu sai aljanna to daga wannan cetan duk aljanna in ka lalibe ta duk wuta kai in ka lalibe wuta ga baki ɗaya ba wanda yake da tauhidi ko da ƙwayar zarra ne babu shi a wuta sai zamanto 'yan wuta halaltattunsu ne kafirai da munafukai da mushrikai su kaɗai ne a wuta duk wani wanda yake da tauhidi ko da daidai kwayar zarra ne yanzu an yi an fito da su duk sun ɗan aljanna wannan hadisan sai ka haɗa su haka za ka iya in baka haɗa su haka ba to sai ka rasa ya za ka yi sai ka shiga kawarij ka ce ai duk wanda yake aikata kaba'ir tunda manzo Allah ya ce kaza zai shiga wuta to kuma sai ka zo wannan hadisan ko dai ka karyata su ka mayar da su to sai ahlus sunna suka ce duk wanda yake da tauhidi kuma yake aikata sabo to ta talmashi mashi'a yake shi yasa idan mutum ya mutu yana shan giya ya mutu yana zina ya mutu yana cin riba ya mutu yana luwaɗi ya mutu yana caca ya mutu yana annamimanci ya mutu yana katsai to hu ilallah hukuncinsa yana wajen Allah in ka ce dan wuta ne shi sai ka samu matsala haka yi ka ce wane ya mutu yana wa Allah gafarta mishi in Allah ya ga dama sai kalli zunubansa baki ɗaya ce na gafarta ma wane shiga aljanna shi yasa an kaga mutum yana aikata kaba'ir ba cewa za a yi a ci kana cewa kaga dan wuta ai wane dan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu kissoshi da dama waɗanda suka shiga wuta saboda wannan kanzagin mun karanta anan mutumin da ya zo ya samu mutum yana aikata shan giya yana sabo ya ce kai wani kana kaza yana zai a saka Allahu ilayya raqiba shin Allah ya aiko ka ne ka mai kula da ni ka tafi ka bani wuri in yi harkata je kai harka addinin ka ne in je in yi harkar ta ya ƙara zuwa na biyu ya ƙara zuwa na uku ya ce wallahi dan wuta ne kai Allah ya ce wane ne wannan yake shishigi ga bawana tsakanin ni da bawa wane ne yake yanke hukunci ya ce wa mala'iku to ku je ku ce shi wannan duk laifin da yake na gafarta mishi ya shiga aljanna shi kuma wannan da yanke hukunci ku kai shi wuta kaga aqida ahlus sunna idan mutum ya mutu yana kaba'ir kawai sai kai kai ma addu'a Allah gafarta mishi man mata duk wanda ya mutu to ka yanke maganarsa ka wani abokin ka ya mutu ka ringa kai wane to ya mutu kuma fa dan giya ne a ba a san wannan kan ma ka ƙara maimaita ka ce Allah gafartawa ne wataƙila ma dab saura kwana biyu ya mutu ya daina ya tuba kai baka sani ba kai kuma ka zo kana ta ɗaukar zunubi haka sai dai kai taimar addu'a Allah ka gafarta mushi saboda kai ka san halin da yake ciki to yana buƙatar addu'a sai kai taimar addu'a kuma kai gab da bakinka ya ce wa an ubada ta bin samit an nabi sallallahu alaihi wasallam qal an karbo daga ubada dan samit manzala sallallahu alaihi wasallam ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu duk wanda ya shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya shaida annabi muhammad bawansa ne manzanta ne wa anna isa abdullahi wa rasuluhu ya shaida annabi isa bawan Allah ne manzansa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kalmarsa ce jefa ta zuwa ga maryam wa ruhu min daga rai ya busa daga wajen shi wa annal jannata haqqun ya tabbata aljanna gaskiya ce wa nara haqqun ya tabbatar wuta gaskiya ce adakhalahu Allahu aljannata Allah zai shigar da shi aljanna alama kana min amalin duk yanda ya kasance na aiki Allah zai shigar da shi aljanna kaga in ya tabbatar da wannan duk aikin da yake Allah zai shigar da shi aljanna domin ya tabbatar da wannan وعن Abihurairata, هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما أنكر أدق أبو هريرة من زال صلى ka عليه وسلم يتير شيء من لقيت كتب أبو هريرة دو وندك هدو شيء يشهد yana shaida babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah mustaiqinan biha qalbuhu mustaiqinan biha qalbuhu yayi yaƙini a zuciyarsa fa bashirhu bil janna to kamar bushara da aljanna wa fil ma'ana a hadisu ma'ana ahadithu a irin waɗannan ma'anonin na wanda ya ce la ilaha illallah zai shiga aljanna mala ya ce akwai ma'anoni akwai hadisan da yawa qala qa'ifatun min ulama sai wani yanki na malamai suka ce inna kalimatat tauhid faɗa kalmar la ilaha illallah sababun sababi ne muqtadin wanda yake hukuntawa lidukhulil jannati a shiga aljanna walin najati minan nar da kuma tsira daga wuta lakin lahu shurutun sai dai yana da sharadai wa hiya al-ityanu bil fara'id sai mutum yazo zo da farillai wa mawani sai ya akwai yana da mawani abinda zai hana aikin su ya hana su yi aiki wa hiya al-ityanu bil kaba'ir shine in yazo da manyan laifuka ila lil hasan an ce wa hasan basari inna nasan yaquluna aka cewa Hassan Basari, wasu mutane suna cewa man kala la ilaha illallah dakhala al-janna duk wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna fa qala man qala la ilaha illallah duk wanda yace la ilaha illallah fa adda haqqaha ya bayar da haƙƙinta wa fardaha da farillanta dakhala al-janna zai shiga aljanna kaga sai tabke da fadar sai kai sharɗai sai kai farillai wa qila li wahabi ibnu munabbih an cewa wahabu dan munabbe alaysa la ilaha illa allah miftahal janna shin la ilaha illa allah ba an ce ita ce makullin aljanna ba manzo Allah ya ce la ilaha illa allah miftahul janna da haka da na faɗe ta ina da mukulli kawai zan bari da an mutu in je in buɗe gidana in shiga qala bala wahab ya ce yi eh, haka ne walakin ma min miftahin illa lahu illa walahu asnan ya ce babu wani mukulli sai yana da haƙora ai duk mukullin duniya zaka ga akwai haƙorar da zai dace ya kama kuba to ai wannan mufta din da aka ce la ilaha illa tana da haƙora fa in ji ita bi miftahin lahu asnanun in ka zo da mukullin da akwai haƙoran da ka aikata wajibai da farallai da abubuwa to futi halaka sai a buɗe ma wa illa lam yufta halaka in ka zo da sungul mukulli to ba za a buɗe ma ba saboda baka zo da farallai baka zo da wajibai ba wa qala ta'ifa qala ta'ifa wasu malamai suka ce hazihin nususul mutlaqa wannan nassoshin da ake sakin su wanda ce la ilaha illallah zai shiga aljanna wanda ya ce kaza ja'at muqayyada sun zo a daure bi an yaqulaha bi sidqin wa ikhlasin ya faɗi wannan abin da gaskiya da kuma ikhlasi sun zo sai ka faɗa da gaskiya da ikhlasi wa ikhlasuha ikhlasinta wa sidquha da gaskiyarta yamna'ul israra ma'aha ala ma'asiya to zai hana mutum ya ci gaba da aikata sabo in ka zo kana faɗan la ilaha illallahu da ikhlasi da gaskiya to zai hana ka ci gaba da aikata laifi wujubu sidq wal ikhlas fi kalimati la kalimati tauhid wajibcin gaskiya da ikhlasi wajen kalmar la ilaha illallah fa inna tahaqqaqa alqalbi fa in tahaqqaqa alqalbi bi ma'ana la ilaha illallah idan zuciya ta tabbatar da ma'anar la ilaha illallah wa sidqahu fiha tana da gaskiyar da take faɗa wa ikhlasahu biha ta yi ikhlasi yaktadi an yarsukha fihi ta'alluhu lahi wahdahu abin da yake hukuntarwa ya tabbatu bautar Allah da Allah shine ka ya tabbata a cikin zuciya ijilalan kana mai girmama Allah wa haibatan yana ma kwarjini wa mahafatan kana jin tsoro wa mahabbatan da soyayyarsa wa raja'an da kwaɗayin abin da yake annunsa wata aziman da girmama shi wa tawakkulan da tawakkali a gare shi wa yamtali'u bi zalika haka zai cika da zuciyar in dai la ilaha illallah da take faɗa da gaskiya ne da ikhlasi to wannan abubuwan za su cika da ita wa yantafiya anhu ta'alluhu ta'alluhu ta'alluhu sai duk wani ka rataye zuciyarka da bauta masu wahu min al da wanda ba Allah ba to sai goge in dai la ilaha illallah da kake faɗa da gaskiya ce to sai ta canza dukkan al'amuranka wa mataka na zalika lokacin da ka zamto haka lam yabqa fihi mahabbatu to zai zamto baka son kowa san na karkakoluwan so <coughs> ba wani wanda a dalilinsa zaka saba Allah saboda ka fi son Allah da haka wala irada baka da wani nufi ga kowa nufinka Allah ne wala qalabun da ghairi ma yuriduhu Allah wa yuhibbuhu wa yaqlubuhu baka da wani abun nema ga duk abin da Allah baya son sa baya son sa baya neman sa baya nufin sa to zaka ga ba ruwanka da shi <coughs> kaga la ilaha illallah kenan ta yi aiki a jikinka shi yasa duk abin da Allah bai so baka so ko baka rate zuciyarka ga kowa ba ya ce wa yantafi zalika min alqalbi jami'u ahwa'in nufusi wa iradatiha da wannan ne duk wani soye-soyen zuciya zai kori daga zuciyarka da nufin zuciya wa wasawasu shaitan da kuma wasuwasin shaitan duk ba ka tare da shi domin zuciyarka ta cika da wannan faman sadaka fi qawlihi la ilaha illallah duk wanda ya faɗi la ilaha illallah da gaske lam yuhibba suwahu ba zai so wani koma bawan Allah ba wa lam yarju illa iyahu baya fatan wani abu sai daga wajen Allah wa lam yakhsha ahadan bai tsoron kowa illa Allah sai Allah wa lam yatawakkal ba wani tawakkali da zai illa Allah sai ga Allah walam yabqa lahu baqiya min asari nafsihi wa hawa'u ba zai zamanto a cikin zuciyarsa akwai wani abu na san kansa da bin zuciyarsa kawai ya sallama wa kansa ga baki ɗaya abin da Allah yake so wa mata baqiya fil qalbi atharul Allah. amma duk lokacin da a zuciya sauran wani Allah yayi tasiri akwai wani da kake zato kake fata kake roƙo kake nema ka ta'allaka zuciyarsa da shi kuma bayan Allah to fa min qillati sidiq fi qawliha kana da karancin fadan la ilaha illallah ne ba da gaske kake ba akwai karancin fadarta da gaske domin in dai ka faɗe ta da gaske to za ka narke ka zama komi lillah wa ma Allah wa fillah komai domin Allah ne tare da Allah to ba abin da zai ba abin da yake shakin ɗinka ba abin da kake ganin wai wani damuwa ne a duniya kuma za ka rabu da kowa a kan Allah abin da kake so abin da Allah ne yake so abin da kake ƙi abin da Allah ne yake ƙi duk inda ka ga an je to Allah ya so ka je to Allah ne ya so ka je duk inda ba a ganka ba Allah bai so a ganka a wajen ko menene a kasuwancinka a aikin gwamnatinka a komai ɗinka kana yi ne menene Allah yake so kake bi ba mai zuciyarka take so ba amma mu ai da yawa daga cikin mu komin ki komin so akwai karancin la ilaha illallah da gaske yanzu nan wasu abubuwa suka gitta komai za ku manta da shi da ayoyin da hadisan watakila ma sai dai ka rinka nemo ayoyin da za su daure ma gindi kai sakarcinka inna allaha gafurur rahim ne ai to a ai wannan karancin gaskiyar faɗan la ilaha illallah ya ce wa ya shahadu li hadha ma'ana hadithu mu'ad abin da yake shaida wannan abin da muke faɗa ɗin hadisin ma'azu bin jabal an nabi sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda a ƙarshen maganarsa yace la ilaha illallah to zai shiga aljanna fa innal muhtadira duk wanda yake cikin gargara yana dab da mutuwa la ya kadu ya ƙuluha amma bai gushe ba yana cewa la ilaha illallah to ba zai gushe ba yana faɗa illa bi ikhlasin ikhlasin sa ne kawo yana faɗa duk yanda kake faɗa la ilaha illallah in dai ba da gaske ba in ka zo wajen ba za ka samu ba baka iya faɗa dubu nawa ne ma za a ce musu kulla ilaha illallah su kasa faɗa shi yasa ma malikiya suka zo da hukuncin cewa ka a rinka cewa mutum a rinka ce mishi ce la ilaha illa sai dai a rinka ambata dan kai ya mutu ya ce ma ba za a faɗa ba din amma a sunna za a rinka ce mishi kulla ilaha illallah haka manzo Allah da ya je wajen baffansa Abu Talib haka ya ce ya am kulla ilaha illallah haka da ya je wajen wani mai yahudan nan da zai mutu bai da lafiya haka ya ce qul la ilaha illallah haka kai ma zaka cewa mamacin ga kulla la ilaha illallah kuma duk wanda ka a lahazar da zai mutu Allah ya iya sakin bakinsa ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah bai ƙara wata magana ba to ka san da ikhlasi yake faɗarta wa tauba kuma ya tuba ne domin alwa nadima alama maza yanzu ya yi nadaman abin da ya gushe wa azumin, ala Allah ya uda ila mithlihi yanzu kuma ya yi azuma ba zai koma zuwa aikata wancan abin ba to wanda yake nuna kenan yanzu ya faɗi la ilaha illallah da ikhlasi da haka dai yan uwa wannan abin da yake so ya nuna mana kada abubuwa su ruɗe ka ka zo ka yi ta ce ai man kala la ilaha illallah dakhala aljanna shi nan duk abin da ka aikata na sabo duk abin da ka aikata na gardama duk abin da ka yi kawai kana ganin kai ruwa ta ci ruwa ta sha a'a ba haka bane ba dole lokacin da mutum yake faɗan la ilaha illallah in dai har yana so ta yi mishi amfani duniya da lahira to ya faɗe ta da gaskiya da ikhlasi kullum ya ƙara jaddada bin allansa da soyayyar allansa da riƙe allansa da kuma fita daga son zuciya to sai ga ubangiji maɗaukakin sarki ya taimaki bawa ya cika da imani Allah ka sa mu cika da imani Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka kawo mana ɗauki a ƙasarmu Najeriya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka bunƙasa tattalin arzikinmu Allah ka sa albarka a rayuwarmu da rayuwar 'ya'yanmu Allah ka sa albarka a gidajenmu ka sa albarka a gonakanmu ka sa albarka a gidajenmu da wajen aikinmu da wajen sana'o'inmu Allah ka iya mana da iyawarka Allah ka kawo mana ɗauki Allah ka warware mana duk mummunan halin da kowa yake ciki ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram subhana rabbika rabbil izzati